الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أصول الفقه المقرر الخامس فقه خامس برنامج العلوم الإسلامية والأدبية برنامج العلوم الإدارية والإنسانية تأليف الدكتور أحمد علي سير المبارك والدكتور عبد الله بن عبد الله والدكتور عبد الله عبد المحسن رحمهم zamu tashi darasi na kamar yadda muke da magariba aksamuha aksamu sunna kashe-kashen sunna yadda sunna ta karkasu kashe daban-daban kashe-kashen sunna tankasimu sunna min haisu sanadiha sunna tana kasuwa ta wajen sanadinta menene sanadi shine chain chain na ruwat chain na reporters eh chain na reporters haka ne ko ko akwai gyara ne eh, aya suna ce muka ya wannan nan ne dawo baya haka ahan ga wajen nan ka yi ƙari ne kan da eh, ko kun kwana a asibiti ne <laughs> eh na'am kismaini kismaini ne ni anan nawa bai fito ba haka ne ko eh, kismaini ne mutawatir wa ahad akwai kafin kismaini ne maimakon nunin dinna wannan wuri wannan wuri ya kaga gashi da yi san kasimu sunna min haisu sanadiha kismaini ne ya kamata akwai mutawatir da ahad kun ga mutawatir da hausa ana ce rututu ahad daidaiku. shi yasa wasu malaman fiƙihu suke cewa mutawatir shi za a yi aiki da shi banda ahad mafiya yawan hadisai kuma ahad ne saboda haka kaga in ka ɗauki wannan magana tasu to za ka rusa a hadis su kuma waɗannan masu fikihun ba su da hadisai shi yasa ba su sanya a tsarin yake ba saboda mutum ya shiga fagen da ba nasa ba to sai ya samu matsala ko da fagen da kake ka kware to ka ringa kafa kafa saboda ilimi jeji ne abinda ka tsammani kana ganin wani bai sani ba sai ka samu wani shi ya riga ya wuce wajen matuntuni to shi yasa ake hada wannan ilimi da wannan ilimi da wannan a hada su waje guda yawwa almutawatir hadis wanda ake kiransa almutawatir aw sunna almutawatira at-tawatur lugatan abinda ake nufi da tawatiri ga luga shine at-tatabu rututu wannan ya bi wannan wannan ya bi wannan na faɗa muku da ainihin Hausa ne tunda na san gudduri za su gane rututu yes tunda akwai gaurayen Hausawa da yawa a ciki Eh. bayna shay'aini tsakanin abubuwa guda biyu fa bai na muhma muhmala wato kamar muhula a tsakaninsu akwai ɗan jinkiri wato da zo ya zo sai ya ɗan tsaya da zo ya zo sai ya ɗan tsaya da zo ya zo wannan aluga fa kenan bi ma'ana annal ashiya idza tataba'at abubuwa idan suka bi bayan junansu la tusamma tawaturan ba a kiransu tawaturi illa idza kana hunaka fatra baina shay'i wallazi yatba'uhu sai idan akwai dan gap kanin abu da abin da ya biyo bayan sa wato kagan sun zuwa jere kaman sarka ba za a kira shi tawaturi ba amma hadisi shi kaman sarka haka yake wato sarkoki ba sarka guda ɗaya ba in aka ce rututu almutawatir istilahan abinda ake nufi da tawatiri istilahi ma rawahu jama'a eh technically ma'anan istilahi na tawatur shine abinda jama'a suka ruwaito tahilul adatu tawatuhum ko tawatu'ahum wa tawafuqahum alal kadhibi wanda al'ada tana kore haduwansu da ittifakin su akan gariya yanzu kan ga kamar mu da muke nan masallaci a ce ana ganin wata ne bayan sallah ba, sai muka fita muka ce mun ga wata to zai wahala a ce dukkanmu nan mu yi tufaki akan gariya yana da wahala to wannan shine abin da ake nufi da tawatu ne, mutane suka ruwaito magana haka ya tashi ba zai yi ba to sai dai a yadda shi yasa masabar malikiya suke cewa au jama'a mustafida an yi sallan magariba sai aka fito mutane da yawa aka ce ga wata ga wata kowa yana ce eh ga wata kana ce kai baka gani ba wani yana ce maka gashi a can kana ce ni dai ban gani ba ya ce kai da Allah kai baka gani sosai bayan ya wuce wani ma ya zo ka ce ni fa nan ban gani ba ya ce gashin can to wannan bayan wani lokaci a zo a ce duk waɗannan mutane ƙarya suka yi yana da wahala sai dai kawai jama'an 'yan najeriya ne suna da matsala wai wani lokaci ba a jama'an 'yan najeriya akwai matsala tun da wani ma dama ya fito da yunwa aka ce ga wata ya ce na gan shi ɗan ƙyas daga nan ƙyas ɗin da ya gani ba wata ba ne kawai saboda tsaban yunwa ne ana gwada masa ya ce a gani wani kuma da suka <laughs> yi ai mutumin da yake jin yunwa yunwa ya buge shi ba abin da ba zai gani ba in kace masa ga aljani zai ce na gan shi ko aljani <laughs> sai a wuce eh yawa shi yasa saboda me saboda yawan yaudaran mu dalilin da yasa wani lokaci maganganun mu a dunkule ba a karba eh maganganun mu a dunkule ba a karba kaga ya kace jama'a ba ce yara ba in yara su suna gani ana yi juyar da su amma jama'a ba za a iya juyar da su ba yanzu a masallacin na ko wanda aka yaudare shi a ce a kaman ko limamai yan ɗani haka na aka ce kulkal ku sake magana to su za su yi shiru domin saboda mai saboda ci gaba da su ɗani <laughs> to amma akwai wani wanda za ka ce masa kare fala ne ya ce zai ce wa eh, a ce liman ne ya ce waye liman ne sai mun fada misali to ka gani <laughs> eh, to shi yasa aka ce tahilu al'ada tawafu'ahum wa tawafuqahum alal kadhib a al'adance ba za a ce sun yi ittifaki sun hadu kan gariya ba wa rawaw zalika mislihin kuma suka ruwaito irin wannan gabarin misalinsu su iftida ibtida'il isnadi ila intihai sun daga farkon isnadi har zuwa karshe kun san da aka ce an wane to a wani waje ma za ka samu an wane a wani waje ma za ka samu an wane in aka haɗa su a ce kai waɗannan dattawa ne ba za su yi karya ba to na gabansu ma an fulanin an fulanin an fulanin an je can ma an wane an wane an wane in an je wajen sahabi ma sai ka samu abu hurera ya ruwaito ibnu abbas ya ruwaito abdullahi bin wane ne ya ruwaito wane ne ya ruwaito kaga karshe ka zo ka ce kai maganganun nan wato sun bazu koyina ina fata an gani wa ma'ana hadha ta'rif abinda ake nufi da wannan ta'rifi annal hadith al mutawatira lalle hadisin da ake kiransa mutawatiri la yusamma kazalika ba a kiransa mutawatiri illa idza rawatu jama'atun kathira sai idan an samu jama'a masu yawa tuhilul adatu an tatawata hadhihi aljama'atu alal kadhib wanda al'ada tana kore waɗannan mutane su yi ittifaki akan ƙarya ce dukkan su makaryata ne ba zai yi ba kama hilu tawafuqahum alai kamar yadda take kore muwafakan su akan ƙarya fa ƙarya su goyi baya ba zai yi ba eh kuma kaga a cikin mutanenmu dai ana samun haka wanda za a ce in dai wani ne ƙarya dai kan wallahi ba zai yadda ba ba dai za a hada baki da shi ba to kaga haka yana da kyau eh, kuma hazihil jama'atu al-kathira a samu waɗannan jama'a masu yawa rawul hadith turwaito hadisi an jama'a mislihim gabarin jama'a kwatankwacinsu fi kulli tabaqati sanad a dukkan dabakoki na sanadi fi awwalihi a farko wa sadihi da tsakiyarsa wa akhirihi da karshen sa aka samu sai dai tawatur ya kasu kashi biyu yan kasu mutawatir kismaini hadisi mutawatir ya kasu kashi biyu wato akwai mutawatirul lafazi akwai wanda yazo rututu din sa shi lafazin sa yadda annabi ya faɗa babu canji kun san akwai daman da aka bayar in kana jin abin na akwai wani lokaci ba za a ce exactly lafazin da aka faɗa shi za ka iya faɗa ba banda Kur'ani. Eh, maganan Allah ba shi babu ƙari babu rage yadda aka faɗe shi aka za ka faɗe shi shi ya sa wanda ya gane Kur'anin ya fahimci Kur'anin ko wau ka fitar zai ce an fitar da wau ko wau ka ƙara ko fa ka ƙara zai ce kai ko harafi da ka ƙara zai ce akwai ƙari ina fata an gane to amma a hadisi za ka iya ƙarawa ko fa saboda yanayin yadda kai ka haddace wannan fa ana faɗa a da ne fa ba a yanzu ba tun da yanzu na zo na ja hadisi na sawa ko na safa za ka mun gyara ne amma ayan kur'ani in na cire wau za ka mun gyara ka ce akwai fa mala ko ba ka ba ko kuma idan na sa abin nan ka ce fa babu kaza fa wajen saboda ana samu eh to amma kaga hadisi a hadisi zaka abin nan to shi yasa a can farko idan mutum ya ce ya ji annabi ya ce kaza sai aka samu wani ma ya ce ya ji annabi ya ce kaza sai lafuzzansu ya zamo daban-daban wannan ya faɗa da kalmomi guda takwas wancan ya faɗa da kalmomi guda bakwai to dukansu za a karba eh. amma ayan kur'ani ba zai yi ba shi yasa wai wani ya ja aya daban wani ya ja aya a samu waye a samu wannan kalmomi bakwai ne wannan takwas ne ba zai yi ba saboda Qur'ani ya wuce wasa so misali huwa an yarwi eh, an yarwi bil lafzi wal ma'na shine ruwaito hadisi da lafazi da ma'ana misaluhu qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man kadhaba alayya muta'ammidan annabi yace duk wanne mun ƙarya da gangan bal yatabawwa maqadahu minan nar to ya nemi matsuguninsa a gidan wuta yasa masu zuhudu da sufaye da kawari suke cewa ai annabi ya ce amidan to su kuwa ƙaryan da suka yi ma annabi ba amidan bane eh ƙarya na fada'ilu suwar ba na fada'ilu suwar wal qur'ani wal ayat suka ce ai su ba muta'ammidan bane kaman a ce ya sun zuciyan qur'ani duk wanda yake karanta izawaka ba zai talauci ba mu haka muka gama muka gama university kullum sai mun karanta zawaka eh university ba saboda an ce duk wanda yake karanta zawaka kowace rana to fa ba zai talauci ba duk wanda yake karanta suratul dukan kuma wuta ba za ta shafe shi ba to saboda haka kullum sai mutum ya kokari ya karanta sai daga baya aka gane hadisin to su sun yi haka ne wai in ba a yi haka ba mutane ba za su ringa karanta Kur'ani ba shi yasa wani ya zauna ya ce bari ya kirkiro wannan magana ya ce annabi ne ya faɗa don a ga maganan da muhimmanci saboda haka shi ba ya yi haka da gangan ba ne shi ya yi haka ne don ya jawo mutane zuwa ga karatun Kur'ani malamai suka ce ai ba daidai ba ne ba daidai ba ne saboda irin wannan ka zo ka ce yi zawa kama maganin talauci yasin zuciyan qur'ani suratul dukan maganin abin nan mutum na karanta ba zai shiga wuta ba da mere duk sauran qur'anin sai a bari sai mutum ya rike waɗannan ya haddace su gangan daga baya kuma sai ya gane cewa hadisin na bogi ne kamar mutum ya karanta Kur'ani kawai za kun tafi hammin wa gammin wa karbatin bakara kitaban lahi tanjumin alhammi in ka kasance cikin damuwa karanta littafin Allah wani zai je ya ɗauko bakara ya sauke wani kuma kula'uzai zai ta maimaitawa za a ganki shi kaɗansa yana maimaita kula'uzai kenan ya yadda ya yi amanna da wannan tun da maganan Allah ne sai ga Allah ya kubutar da shi ina ba ta nan fahimta so mu dai hadisi a nan wanda ya kawo mana mutawatir lafzi duk inda ka je man ka zaba alayya muta'ammidan fal yatabawwa maqadahu minan nabi kowa zai ce annabi ya faɗa haka kaga babu canji babu ƙari babu rage yawwa mutawatir ma'anawi sai kuma wanda yake na ma'ana mutawatir ma'anawi wa huwa an taktalifa alfazul hadis shine lafazan hadisi su saba wa tattafiqu fil ma'ana amma wajen ma'ana sun zamo daya ka gani yanzu yadda zan yi Hausa da bambanci da yadda mutumin adamami zai Hausa da bambanci ko ba ka bane yawwa da wanda yake fito ya fito daga yayu ka gani shi ma da bambanci za ga akwai bambancin hausa to kamar yadda ba kano in zai maka hausa za ka ji wani iri ba zazzage idan zai maka hausa wani iri ba zan fare ma da ba sakwace akwai dan bambanci ko ko iri ɗaya ne ok eh da bambanci eh ba zan fare da ba zazzage abin nan to ka ji hausan wani iri wata hausan ma an fada ka ce an yi hausa ne kuwa aka faɗa a sake maimaitawa ka gani shi ma ka gaba filatani yanzu ya hausa sai ka ji wani jaga-jaga haka duk wanda filatanci yake bakinsa bai sake abin nan ba to haka ma bu barbare yanka je ka ji kamar yadda ka san ana sarin itacen faskare za ka je eh, misali to amma kuma duk idan ma'anan ta fito to shike saboda kowa da yarensa da yadda shi a yarensa yadda ya fada ɗin daidai ne ko ba gaba to inda ya sako ya riga ya isa ke da. to shi ne abin da ake magana a nan saboda ai larabawan ma abin nan kashi-kashi ne yanzu yadda larabawan misira suke larabci haka na sudan suke yi ai ba haka suke yi ba akwai bambanci haka na yemen suke yi dama-dama na yemen su in ka zan zauna da su za ka abin nan amma akwai inda in suna giggirbewa suna giggirbe larabcin wato duk jinka larabci sai dai ka hakura ka gyale su to kaga su ma suna da lahaja suna da tan iri daban-daban misali wa misaluhu al-hadithul hadisai masu yawa allati ja'at waɗanda suka zo fi isbatil haud wajen tabbatar da tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inna a'tainaka al-kautsara al-kautsara kamar yadda wasu suke fasarawa tafkin al-kautsara fi isbatil haud wa isbatil shafa'a da maganan ceto tabbatar da ceto akwai lafuzza daban-daban amma ma'anansu guda ɗaya ne maktilatil alfazi fi zalik sai al-ahad hadisu al-ahad fil istila hadisi wanda yake ahad ɗaiɗaiku shine marawa ko adadu shine abinda waɗansu adadi suka ruwaito la yabluguna hadda tawatur su ba su kai iyakan tawaturi ba bi ma'ana anna kullu hadisin kowane hadisi la yusdaqu alaihi ta'riful mutawatir ba za a tsora masa ma'anan mutawatiri ba yutabaru min qismil ahad saboda haka ana lura da wannan hadisi a bangaren ahad aka samu tanqasimul ahad salasata aqsamin ahad ya kasu kashi uku akwai mashhur akwai aziz akwai garib eh ne mai bai me yace ne Eh. Eh, me yake azizu marwi snaini aw salasa mashhuru marwi fawqa ma salasa mu'ananun ka an sa'idin an karam wa mufhamun ma fihi rawi lam yusab ko da yake akwai gari shine ɗayan eh shine ma rawa rawin fakat wa kul garibun ma rawa rawin fakat mutum ɗaya ya ruwaito hadisi hadisi garibi ne Eh, idan an samu kuma wanda ba su kai abin nan ba wanda suka ba su kai kaman guda biyu ko uku to wannan hadisi azizi ne musamman biyu mai eh, biyu uku amma in sun wuce uku to wannan hadisi ana kiransa mashhuri kaga mashhuri a wajensu wato bai kai akwai bambanci tsakanin mashhuri da tawatur barai da gaske مشهوري عند أهل الحديث شيني ما روى فوق الصلاة عند يأتي عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة معنى أنك عن سعيد الأنكر ومفهم ما فيه راوي لم يصب القسم الأول المشهور وهو ما رواه ثلاثة أو أكثر في كل طبقة من طبقاته Abin da aka samu mutum uku ko fiye da haka wanda suka ruwaito sai dai mutum uku kaga sun hadu da azizi a nan shine wasu ke ce fauka masala sama da uku hudu kenan hmm. walam yasil hadda tawatur amma bai kai hadda tawaturi ba kaga mashhuri ya kamo hanya misaluhu hadisu abdullahi bin umara radiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wa sallama qala hadisin abdullahi dan umar da annabi ya ce inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an Allah baya karban ilimi ta hanyar kwacewa in Allah baka ilimi ba zai kwace ba eh ya kwace lokaci guda amma za a iya baka kudi a kwace amma ilimi eh sai dai ana samun hadda a kwace tsaran ma mutum zai hadda ya kwace daman bai yi da gaske ba kame kame ne yayi da ya akwai wani ma da muka zauna da shi ya yi haddarsa ya yi yawon gardantaka amma ƙarshe kawai da ya samu duniya sai manta haddar <laughs> eh ah to dama lokacin da garji yake karatunsa shi ya yi ba damuwa da abin nan a dafa za ka samu mai shekara 60 garji ne bai yi aure ba kuma eh, ni mun zauna da ire-iren waɗannan shekara 60 dama ya kai 60 shi kenan kuma ya haƙura waɗansu kuma daga baya suka farfaɗo shi kenan sai ga sun haifi yara wasu yan mici-mici mutum na da shekara sittin da biyar ya haifi yaro ɗan abin nan ana ganin sa sai ya ce wannan ko jikanka ne ce ɗana ne a ce ɗanka ka ga bambanci irin yan bokon da yan bokon da mutum ya tafi karatu shekara sha biyar ko ya je cira ne sai ya dawo ya samu an daura masa aure da mata shekara sha biyar haka ne ko kuma wani za ka gaishe har 65-70 zai kai yana haihuwa gaga wani ka ce wannan ka ne ko ta taba kullum ka zai ce ai ɗana ne ka ce haba da tijo har yanzu ya kamata a huta to saboda mai saboda tun daga shekara 15 yake haihuwa har abin nan amma gardi shi saboda ya yi amanna sai ya samu kur'anin nan sai kai shekara 65 bai aure ba daga dinkin hula sai dinkin yau sayan kamfarci eh to kaga wannan ya zo ya aure wato na ce kai karatun daɗin ma gardin an yi gardin karatun ma ko yake yi ya kara zikin eh, in ya zo ya aure aka fara maganan cefane babu dama ya zauna wajen abin nan karatu kayayyaki farashi ya tashi yayane ne matan ba ta da lafiya ana yawan zuwa asibiti a gani eh, saboda tana laulayi in an zo zai bude shafin farko sai ya je can gaba zai bude shafi gaba ya kara kaman guda biyu a kanta sai an dawo da shi baya sai ga karatun ba maimaita ba tafiya zai yi haka ne idai karatu abin da ya amanna da shi shine a yawaita maimaitawa ana yawan maimaitawa eh, dalilin da ya sa muwa muka rike karantar wannan ba masu mu bari saboda ko ba albashi ko ba sadaka mutum zai kai karatun ta gasan da an gana yi ana dan jefa sadaka ana dan jefa sadaka sai samu karshen gwiwa to ko ba albashi ko ba sadaka sai mutum zai ta maimaita <laughs> inna allaha la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad Allah baya karban ilimi ta kwace ya kwace ga barin bayi lokaci guda walakin sai dai yaqbidul ilma biqabdil ulama yana karban ilimi ne da karban rayukan malamai hatta idza lam yubqi aliman har idan Allah bai bar wani malami ba ittakaza an-nasu ru'usan juhala sai mutane su riki shugabanni malamai jahilai fa su ilu su tambaye su fa abtau ba da fatawa bi gairi ilimin ba tare da ilimi ba fa dallu wa dallu sun bata sun bata Eh, dalla ya bata a dalla ya batar eh, mazid bil hamza kenan eh, mazid bi harf wahid hamza wannan misalin hadisi wanda yake mashhuri ne al Sani thani al-aziz wa huwa ma rawa usmani walau fi tabaqa min tabaqatihi abinda mutane guda biyu suka ruwaito anan kaga bai ce ko guda uku ba saboda ya ambaci uku a can sama misaluhu hadisu abi hurairata radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يؤمن أهدكم annabi ya ce imanin ɗayan ku ba ya cika hatta a ahabba ilai har sai na kasance ni ne mafi kauna zuwa gare shi min daga ɗansa wa walidihi da ubansa wannan sai na ma da mutane gaba daya to wannan hadisi aziz ne eh zai kaunaci annabi fiye da yadda yake kaunan kowa amma in ka ji akwai wani wanda kake kaunansa kamar yadda kake kaunan annabi to lalle imani bai cika ba barai da gaske alkismu salis algarib hadisi wanda yake garib wa huwa ma rawa hurawin wahid walau fi tabaqa min tabaqatihi shine wanda ruwaya guda ɗaya ruwaito ko da cikin wata tabaka daga tabakokinsa akwai tabakat na hadisi kamar yadda ya faɗa mana awwalihi aw wasatihi aw akhiri misaluhu hadisu umara umar ibn al radiyallahu anhu qala hadisin umar dan khattab سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم na يتناجى النبي yana cewa innama bin niyyat abin sani ayyuka suna haɗe da niyoyinsu wa innama likulli imrin ma nawa kuma abin sani kowane mutum yana da abin da ya niyya fa kana kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli duk wanda hijiransa ta kasance zuwa ga Allah ne da manzonsa fa hijratuhu ila Allah wa rasuli to hijirarsa ta tabbata zuwa ga Allah da manzonsa wa man kana hijratuhu lidunya duk wanda hijiransa saboda duniya ce yusibuha yake so ya samu aw imra'atin ha ko yana son ya aure wata mata shi yasa ya kaura to fa hijratuhu ila ma hajara ilai hijiransa tana ga abin da ya hijira zuwa gare shi wannan hadisi ne garibi eh da wannan abin da din hadisi ne karibi shurutu rawi shi mai ruwaya akwai sharuɗa guda biyu da ake bukata yushtaratu fi rawi li eh, wahidi wato arba'atu shurut akwai sharuɗa guda hudu amma guda biyu sun tattaru su ne manya na farko al-islamu musulunci fal kafiru minhum eh, fal kafiru ka kafiri muttahamun eh, bi udwanihi lil islami ana kuma ya kasa eh ku sake duba dai eh? bi udwanihi ko bi idwanihi eh idwanan wa zulma udwanan wa zulma akwai a udwanan wa zulma akwai idwanan wa zulma bi idwanihi ko bi udwanihi ko bi adawatihi akwai gyara a wajen ne sa da kuma musu ne ma na muku musu na ce ko sake dubawa ina fata an gane eh, kun zama lokacin ana ana rubutawa ina tunawa shaga bakar gumi rahimahullah ta'ala lokacin da ya zo ya rubuta radul azhan ya zo yana karantawa yana ce waje kaza a gyara eh kwarai da gaske ayin ka ɗauko kasar ɗinsa kana sauraro za ka ji yace waje ka za kuskure ne saboda shi wanda ya rubuta abu shi ya san a to ai yana karantawa zai ce eh balle wannan ma yana ga masu tafin ne suka yi nan a a kawai ta'un ɗin kan ban shi nunu in ka ce bi udwanihi saboda adawansa lil islam yayi wa rasulihi sallallahu alaihi wa sallam kafiri yana jin haushin annabi yana adawa da annabi saboda haka fala hanyar an ba fi naqlihi lil hadith ka gani ba za a nisantar cewa ba zai karya ba dole zai karya sai kirkiri karya kuma akwai kafirai da yawa da suka kirkiri karya shi yasa kun ga daular farisa da daular rumawa kun ga wani rahikul maktum da muke karantawa zai taimaka mana a babin ilimin al-isra'iliyat wal sai ilimin hadith in dai ka ji shimfiɗan da kyau da inda muke karantawa na batun addinai yadda suke shiga suke yin tasiri sannan can gaba bayan ka karanta tarihin annabi yadda ya ta fama da mutane daulolin da suka biyo baya da yadda aka tilasta waɗansu ƙarfi da yaji sun ga musulunci yayi ƙarfi ne kawai suka sallama ba wai bisa ra'ayin kansu ba ai musulunci ba ya tilasta mutum amma in ya ga ko ina an yi abin nan kenan sai ya shiga musuluncin kuma ya yi taɓarna a ciki wannan fa yana daga cikin abin da ya kawo mana wato aƙida ta ittihadi kowane abu ka taɓa shi a ce Allah ne ai wannan su aƙidu ne daban suka shigo cikin musulunci zamanin annabi kowane abu aka taɓa a ce Allah ne ai ba zai yi ba ka isa ma ka kawo wannan magana kawai abin da aka sani wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun ya sa ka ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas sai da aka ambaci abubuwa wajen guda goma aka ce waɗannan la'ayat ayoyi ne na musamman li qaumi yaqilun don kuma ya tafakkaru musamman wani lokaci orientalist in suka zo suna koyar da abin nan sai a ce ai tafakkuri ake so li qaumi ya tafakkaru li qaumi yaqilun li qaumi yadhakkarun eh la'allahum yatafakkarun shikenan sai a abin nan din sai kaga shi mai karantar da orientalism ya rike waɗannan kalmomi guda uku shine kai ta tunani kana tunani to amma tunani idan baka da waɗansu ayoyin baka da waɗansu hadisai zaka je ka yi shirme saboda tunani yana iya ketare iyaka ai annabi ya faɗa mutumin da yake zaune yana tunanin Allah yaya yake yaya daidaita akan al'arshinsa annabi ya ce ka kama wata hidima daban mun ya fi karfin kwakwalwanka in ka tsaya kuma ka ci gaba da wannan tunani to za ka halaka mun ya fi karfin ya yasa ba a son mutum ya dinga zama shi kadai eh, musamman marasa matan nan da shekaru ya musu yawa da Allah ku motsa eh, kuma in ka hadu da mata guda ɗaya gida shiru ƙaro mai haihuwa a dinga jin hayaniya a gidan saka yake tsoron da gari ya yi zafi ka dawo masallaci ka je can dungu sani na biyu <laughs> <laughs> sani na biyu a takle kunga ga takalifanci fala yi kubalufi na al-hadisi wato ba za a karba wajen karbo hadisi sagirun wala majinu kun ga dan karami yaro karami ko kuma mahaukaci li kaunihi ma la ya'rifani al-uquba al-murattaba saboda su ba su san gargadi mai tsanani da aka dora alal kadibi a bisa ƙarya ba fi hadisi rasulillah sallallahu alaihi wa sallama yaro ba ruwan sa sai ya yanko magana shi yasa kun ga wato tuhilul ada tawatu'ahum aw tawafuqahum alal kadibi da muke magana aka ce banda yara yanzu yara a dunkule idan suka ga abu suka ce la malam ga abu kaza sai malam yanzu ya ce a'a ba shi bane abu kaza ne karin sake jin wani ya ce abu kaza ta to abinda malamin su ya fara za su rike kuma sai su yi tibaki akan haka in akwai mai dan wayo ne in an je sai ya fara ba da labari ya ce mu fa kaza muka ce malam ya ce kul ya daga bulala da yasa sai muka yi shiru. to amma kuma yaro immediately ba zai faɗa maka sai bayan wasu kwanaki wani abu ya sai ya ce ai kaza kaza kaza ne lokacin kuma in barna ta ya riga an gama yi to shi yasa aka ce su ittifakin su baya bunan su kuma mata wani lokaci zalla su suna da wato shagwaba an san shagwaba ko ne eh? wato haka kawai eh mace wato haka Allah ya yi su da shagwaba da rashin mai da hankali akan abu ya sa aiko wajen bashi aka ce a kira guda biyu za ka kira su baka ce bashi ne za a rubuta kaza amma tunanin wata baya kai yana wani waje da bai ya sa aka ce idan ɗaya ta manta an to zakira ya homal ukura saboda ɗayan za ta tunatar da ɗayan amma kaga shi namiji eh, ko ya yi abin da aka hankado shi mai da hankali to sai ga yi shiru ya mai da hankali to bambancin hankalin namiji da na mace kenan a sunnatu ma alkur'an to yaya menene aikin sunna da hadisai dangane da ƙur'ani akwai contradiction akwai tawafuki ko da menene to shine zai faɗa mana darasin mu na gaba kenan insha Allah ta'ala subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu